Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da Juma'a barka kuma da asuba da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a tara ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa daɗewa kan karagar masarautar ƙasar Elizabeth ta Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alƙali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwa na. ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta fbi ta kwaso daga gidan tsohon shugaban amurka donald trump sannan amurka ta ce za ta ba da taimakon biliyoyin daloli na kayan soji mai ukraine da sauran kasashen turai goma sha takwas waɗanda ke fuskantar barazana daga rasha to madalla kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin kasashen duniya a gurin aikin saƙon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth ta biyu. Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da lokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan biyu. Za kuma ku ji cewa cibiyar zaman lafiya ta jami'ar Maiduguri ta kaddamar da wasu littattafai kan batutuwan tsaro da 'yancin ɗan adam. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka na juyayin rasuwar da sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa daɗewa kan karagar masarautar ƙasar ta yi jiya Alhamis yayin da shugabannin ƙasashe da 'yan siyasa ke ta nuni da rayuwarta ta ƙwarai da kuma abubuwan da marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu ɗin ta cimma. Mai daraja sarauniya Elizabeth ta biyu ta ma zarce sarauniya ta yi tasiri kan karni sukutum a duniyar da ake ta samun canje-canje ta kasance mai sa al'amura su ɗore kuma wadda ke daɗaɗa rai da bayar da ƙarfin gwiwa ga 'yan burtaniya na tsarin raki da yawa a cewar shugaban amurka joe biden da uwar gidarsa jill biden a wata takardar bayani jiya alhamis biden da uwar gidarsa sun je ofishin jakadancin burtaniya da ke washington da yammacin jiya alhamis inda dukkaninsu biyu suka sa hannu a littafin ta'aziyya. Muna makoki saboda dukkaninku abinda shugaba Biden ya gaya ma ma'aikata a ofishin jakadancin kenan. Ya ƙara da cewa ta kasance wata mashahuriyar mace na yi farin ciki da na taɓa ganawa da ita. A halin da ake ciki kuma Yerima Charles wanda ya yi ta shiryawa don yiwuwar hawa karagar mulkin a tsawon rayuwarsa a yanzu lokacin ya zo bayan da ya kai shekaru 73 da haihuwa. Charles wanda shine mutum mafi yawan shekaru da ya taɓa hawa gadon sarautar Ingila ya zama sarki Charles na uku jiya Alhamis bayan mutuwar mahaifiyar tashi sarauniya Elizabeth ta biyu ba a tsaye da ranar da za a rantsar da shi ba. Bayan da ya kammala horon sanin makaman aiki tun yana ɗan yaro, Charles ya zama surar da ke bayyana yadda masarautar ta Ingila ke tafiya da zamani shine magajin gidan sarautar na farko wanda ba daga gida ya yi makaranta ba na farko da ya samu digiri na jami'a kuma na farko da ya tashi a zamanin da 'yan jarida ke zafafa azama yayin da darajar masarautar ke dusashewa. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida. Ma'aikatar ta kuma nemi alkalin ta gunduma Ellen Cannon da ta dakatar da umarninta na hana ma'aikatar amfani da takardun wajen bincike yayin da kuma ma'aikatar ta ruga kotun ɗaukar ƙara ta tarayya don ƙalubalantar hukuncin da alkalin ta yanke. jami'an tsaro sun ce za su fuskanci matukar matsala muddin aka yi aiki da umarnin alkali canon suna masu nuni da cewa rashin sanin iyakar umarnin alkalin ya sa sun jinkirta aikin binciken illar halin da takardun bayanan sirrin waɗanda aka kwato daga mara lagu suka shiga. Nan ba da jimawa ba Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin ƙasashen duniya a gurin aiki saƙon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth. Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya wanda ya rattaba hannu a sakon jaje ga kasar ingila a madadin shugaba buhari ya yi wa wakilinmu umar faruk musa karin bayani shugaba muhammadu buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da lokacin al'ummar najeriya mutum fiye da miliyan 200 akan wannan babban rashi da masarautar ingila ta yi da su kansu kasar ingila da ma duniya ga baki daya ta sarauniya elizabeth wadda ta yi shekara saba'in tana kan mulki wadda kusan yawancin 'yan najeriya ba su san wani ko wata mai mulki na kasar turai ta ingila ba banda sarauniya elizabeth ya yaba da irin hali nata na jajircewa na mutuntawa na al'ummomi daban-daban na kariya ga mutunci ga hakki ba wai na al'ummar kasar ta ba har na ƙasashe daban-daban na duniya hakika ji shugaban muhammadu buhari tarihin najeriya ba zai kammalu ba sai an yi batu na irin gudunmawa da kyakkyawar hulɗa ta dangantaka da ƙasar da ta rene ta ingila a kuma ƙarƙashi na mulki na ita sarauniya elizabeth menene zai faru ko menene sakamako ko zai kasance a diplomasiyance a kan rasuwar queen elizabeth ga mu'amala da najeriya da ingila to a yanzu dai yarima charles ya dare gadon sarauta kamar yadda doka da kuma tsari na ƙasar su ya ajiye kuma abin godiya ga ubangiji shine shi kansa eh, yarima charles yana da kyakkyawar hulɗa da shugabannin najeriya musamman tsakaninsa da shugaba muhammadu buhari fatanmu shine sai dai a samu ƙarin haɓaka a samu ƙarin cigaba da inganci a irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin najeriya da ƙasar ingila ba dai a samu cigaba ba sai dai a samu cigaba cikin nufin ubangiji da haka akwai wani abu da za a yi a najeriya don juyayin rasuwarta ko kuwa hutu za a yi ko wani abu dai wanda zai nuna kamar najeriya ma tana juya wannan rasuwar to yanzu dai matakin da aka ake kai mun mika wannan saƙo na ta'aziyya ga kasar ingila da kuma sabon sarki charles da al'ummar kasar ingila abin da zai biyo baya zai fi saho ne akan irin tsare-tsare da su kansu kasar ingila za ta fito da shi saboda haka su ake zuba ido mu ga a ina suka nufa akan abin da zai biyo baya. Malam Garba Shehu kenan mai bawa shugaba Buhari shawara kan yada labarai a hirarsa da Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da karashin labaran duniya. To Hanifa jiya Alhamis Amurka ta ce tana shirin tura tallafin soji na dala biliyan biyu ma Ukraine da wasu ƙasashen turai goma sha takwas waɗanda irin takalar da Rasha ke yi ke barazana gare su. Banda kuma kayan yaƙi na dala 675 da za ta baiwa gwamnatin Ukraine kai tsaye a matsayin wani sabon tallafi don ta ci gaba da yakar mamayar da rasha ke mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata ukraine don sanar da su wannan tallafin don kuma ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky gwarazan mayakan ukraine masu ban al'ajabi waɗanda ke sahun gaba na ci gaba da yaƙi don kare 'yancin ƙasarsu a cewar blinken a wani jawabi bayan ganawa da shugaba zelensky babban jami'in diplomasiyyar amurka ɗin ya ƙara jaddada ƙudurin shugaba joe biden na goyon bayan ukraine daga nan har zuwa duk tsawon lokacin da ake buƙatar hakan a ƙarshe amurka ta sha alwashin ci gaba da haɗa gwiwa da pakistan don sauƙaƙa ɓarnar da aka gani sanadiyar mummunar ambaliya da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400 ciki har da yara 496 baya ga sauran miliyoyin 'yan kasar da iftila'in ya shafe su. Mun iso nan ne a daidai lokacin da Pakistan ke cikin wani mawuyacin lokaci. Ambaliyar ta yi matuƙar barna a ƙasar. kuma al'amarin na jan hankalin al'ummar duniya a cewar derek cholet wani babban jami'in diplomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen amurka bayan ganawa da shugabannin pakistan a birnin islamabad jami'in diplomasiyyar amurka ɗin ya ce shi da tawagarsa na ziyara a ƙasar ne don nuna goyon bayansu ga 'yan ƙasar da kuma nuna cewa amurka na tare da pakistan a wannan al'amari da ta samu kanta. da Ibrahim Ka'almasi Garba. A ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya da ma take hakkin bil'adama. Cibiyar samar da zaman lafiya da diflomasiya da ci gaban al'umma ta jami'ar Maiduguri ta gudanar da bincike da ya kai ga wallafa wasu littattafai biyu da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalar. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana. Babban daraktan cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da ci gaban al'umma na jami'ar Maiduguri Abubakar Ma'azu ya bayyana cewa littattafan biyu na kunshe da binciken masana kan ayyukan ta'addancin mayakan kungiyar Boko Haram a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin manoma da makiyaya har ma da rikice-rikicen kabilanci da na addini a jihohin Plateau da Kaduna. Na farko dai waɗannan takardun ba lokaci guda aka zauna aka rubuta su ba. mun tattaro ah, masana ne daga jami'o'i daban-daban suka zauna suka yi bincike na farko yana magana tsaro da kare hakkin ɗan adam na biyu kuma yadda 'yan gidan jarida da talabijin suke ba da labarai game da tsaro da sauransu a ciki kuma akwai bayanai na hanyoyi da za a bi a samu fahimtar juna alaka mai kyau don saboda a kare al'umma ga baki daya littattafan da sun mai da hankali ne kan matsalolin tsaro a najeriya baki daya da ma take hakkin bil'adama wanda gidauniyar makoto ta kasar amurka ta ba da gudunmawa wajen aikin bincike da wallafawa ana kuma sa ran wannan yunkuri zai matukar taimakawa al'ummar najeriya kamar yadda yaya abubakar shugaban tsare-tsare na cibiyar ya yi kari a kai daga cikin cikin binciken da yawanci suka yi dauki kowane bangare daban an yi bincike akan irin wayannan matsalan rashin tsaro kuma aka duba ta ina wannan abin ya shafi haƙƙin bil adama daga ciki kuma abin da aka yi kokarin a yi shi ne a nemo mafita a ba da hanyoyi da za a maganta wayannan abubuwa wanda wanda suka yi rubutu akan wayannan bangaren duk sun duba yanayin da abin ke faruwa suka kuma fito da hanyoyi da suke gani cewa idan aka amfani da wannan hanyoyin zai taimaka wajen maganta wayannan matsaloli daga ciki akwai kira ga gwamnati da duk wanda ake tunani cewa in suka saka hannu za a iya maganta wannan matsaloli duka an kawo zancen su a cikin wannan littafi wanda wanda ya gani zai ga ta inda za a kokarta a ga cewa maganta wannan matsaloli la'akari da irin gudunmawar da kafafen yada labarai musamman na zamani a yanar gizo ke takawa wajen bayyana bayanai da suka jibanci tsaro da take hakkin bil'adama an yi kira ga 'yan jaridu da su yi taka tsantsan tare da gabatar da sahihan bincike don guje yada labarai da ka iya tada zaune tsaye a cewar kabiru dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci kaji Abuja. Kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu dole zamani yana tafiya da ita amma kuma kamar kowane abu tana da alfaninta tana kuma da matsalarta saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina ɗauka su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya yayin da ka ga abu a kafar sada zumunta dole ne sai ka yi bincike ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci yana da daga inda aka samo shi sannan kuma yana da zai iya taimaka mutane idan bai cika waɗannan ka'idodi ba su ba shi da amfani ma kai amfani da shi sannan ba shi da amfani ka yada shi ana dai fatan sakonnin da aka tattaro cikin littattafan za su isa ga al'ummar Najeriya tare da amfanan su ta hanyoyi daban-daban wajen rage matsalan al'amuran tsaro tare da tauye hakkin bil'adama a ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta aiko mana da wannan rahoto A shirinmu na hantsi za a ji wannan rahoto na musamman kan marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Birtaniya. Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko akasin haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma. To which yayin da take yan shekara 25 sarauniya elizabeth ta hau karigar mulki bayan rasuwar mahaifinta george na shida kusan shekara biyar bayan ta auri yarima philip wanda aka haifa a girka a zamanin mulkinta na sama da shekaru 70 ta shaida yadda aka samu gagarumin ci gaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargadi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adun mutan da masu amfani har yanzu yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. da alamu dai duk da janye yajin aikin kungiyar dillalan mai ta ƙasa ibman har yanzu akwai wata alamar tuhuma mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ba mu umarci cewa ai wannan yajin aiki ba kuma yanzu an jaye shi game da maganar yiwuwar tururuwar tuttuɗowa zuwa dandalin dire zaɓe kuwa wasu 'yan ƙasa ne ke ganin har yanzu dai akwai sauran gwarama abin da zai farfado da ƙwarin gwiwar jama'a su kaɗa ƙuri'ansu kuma su fito shine yin gaskiya dakile cin rashawa rawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarkar demokradiyyar kanta. To haka wannan abin ya sami mu a siyasa. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Game da rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuwa wasu balli ne ke gaya wa duniya cewa abin da aka musu a zaben fidda gwani su ma idan an fita zaben duka gari za su rama. Duk 'yan takarar da suka yi tare da isa mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mashi in dai bai gyara ba in an faɗi a kujerar gwamna a jihar kaduna ɗari bisa ɗari shekaru. daga jihar Bauchin da magoya bayan tsohon gwamnan jihar suka fantsama zuwa cikin jam'iyyu kuwa wasu bangare na jam'iyyar ne suka ce suna nan cikin jam'iyyar apc don su yanzu ma suka ga gurin zama tunda mun gane ba sa son mu gidan to mu ba sa son mu mun dawo pdp don mu ku so mu supporting gwamnati ya zama dole mu tabbatar wa jama'a mu da jam'iyyar apc cewa muna nan a apc in allah su ya waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da tsarin siyakin siyasa ta hanyar hikima. shiri na tamanin da biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da suke cewa ya riga ya girma. Me yiwuwa girman kuma tsakanin shugabannin kungiyar dillalan mai wato Ifman ya sa aka samu wani abu mai kama da 'yar takaddama. Domin kuwa duk da janye yajin aikin da reshen kungiyar arewacin Najeriya ya tafi mataimakin shugaban kungiyar dillalan man na ƙasa Alhaji Abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce yana ganin kusan kungiyar ta samu abin da take nema. Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ba mu umarci cewa a yi wannan yajin aiki ba illa wani sashe ne daga cikin mu su suka ce a je wannan yajin aiki kuma yanzu an jaye shi to gidan naku a yake kenan a gidanmu ba yana arabe ba illa dai wasu daga cikin mu ne suka fito suka ce ya kamata a wannan yajin aiki to nawa kuke bi a yanzu gaba daya eh a yanzu abin da muke bi ya ta samu wajen kusan biliyan 200 to ya za ku yi kenan yanzu tun da kun janye yajin aiki kun cimma wata yarjejeniya ne da hukumar eh kamar yarjejeniyar da aka samu da hukuma ta yi bayanin cewa nan zuwa sati biyu za mu ga cewa sun yi biya mai yawa ba kamar yadda suke biya a da ba jinkirin jan kafar sabunta katin kada ƙuri'a da wasu 'yan ƙasa suka yi yasa wasu masana harkokin siyasa ganin wasu 'yan Najeriya fa siyasar kawai suke kyama. Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Habu Muhammad Fage ya ce ya kamata 'yan Najeriya su sake lissafi don kada daga baya su zo su yi nadama. Na farko dai shi ɗan Najeriya kullum yana duba demokradiyya din nan kamar ma ba a samu wani ci gaba ba. Yau kayan masarufi ma ya gagari jama'a. Na biyu kuma akwai rashin kwanciyar hankali wanda ya addabi mutane na uku kuma akwai rashin aminci na shugabanci kansa to sai wasu sai zamanto cewar sun gano ma cewar wannan kamar yaudara ne da yawa suka ce masu ba za su je su rijista ba wasu suka ce ba za su ma je su kada kuri'a su ba menene zai farfado da wannan kwarin gwiwa din abinda zai farfado da kwarin gwiwa jama'a su kada kuri'ansu kuma su fito shine yin gaskiya dakile cin rashawa aiwatar da shugabanci wajen bujuro da saukin rayuwa ga jama'a jama'a da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa yadda kowa zai ci albarkar wato demokradiyyar kanta. Ita kuwa wata jigo a tafiyar taka takar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari karan farko Hajiya Binta Ma'azu ta ce maza suka hana mata su kune a siyasar amma za su sha mamaki idan an zo zaɓe na gaba domin ko da matan ake takama. Ina son in gaya miki cewa wallahi mata sun fito yanda ba kya zata. tunda da nake ban taɓa ganin da mata suka karɓi maganan tafiyan siyasa irin samu wannan lokaci ba to haka wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni ba wani maganar rufewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce saboda haka in kika tafi kuka ne ko ina a states din da suke Najeriya nan hajiya yawancin waɗanda ke kada ƙuri'u da ke kawo waɗannan mutane kan mukamin su mata ne me yasa ba za ku fito ku nuna musu ikon ku ba ai bari in gaya miki da muka ji jiki ni ban shiga na fito na nemi takara ba din na san cewa ba gaskiyan za a yi ba ni kuma duk abin da zan yi da ba zan kawo abin da zai taimaka ma mutane ba a halin gaskiya babu amfani. To yanzu ya za ku yi in lokacin zaɓe ya zo a matsayin ku na mata? To ni ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni ni na san yan uwana mata na shirin nuna matsayinsu a wannan tafiya. Kuma 2023 ba maganan fati ba ne. Tun bayan kammala zaɓen fidda gwani cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ake ganin kamar wasu sun ja layin da za a ce akwai sauran rigima. tsohon shugaban jam'iyyar pdp a jihar kaduna alhaji ya usman sa'in jama'a ya ce bayan kammala zaben fidda gwanin an jefar da gwanin su gefe guda kuma idan ba a gyara ba a ranar zaɓe su ma za su rama an tsinci tsohon gwamnan mu ahmed muhammad makarfi tare dan takarar apc sani a ƙasar london wannan abin ya ba kowa tsoro kuma in haka siyasa take za mu iya cewa to kamar ya ci amanan jam'iyya amma kuna nufin in ana siyasa shi kenan ba za a hudda da wasu 'yan jam'iyya ba a'a bai a ce ba za a hudda da wata 'yan jam'iyya ba amma menene dangantakan shi da uba sani da zai je bikin dan shi an mun ji hidiman da yayi to kaga dole ka sa a tambaya a wannan ba kwa gudun wani ya buga muku misali da zuwa daurin auren dan gidan Buhari da shi ma a tiku yayi eh wannan ai a matsayin shi na tsohon eh, shugaban kasa ne akwai babban kalubale a gaban mu saboda kan 'yan jam'iyya a rabe maganan Isa ya ci zabe gaskiya tala idan baki ne mu a yadda muke gari kila mutane su ce ba ku fito da wasu matsaloli irin wa'annan ba sai yanzu bayan an gama zaben fidda gwani kila ba ku yi nasara ba ka kashe kuɗin ka duk yan takarar da suka yi tare da isa mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mun bi shi har gidan shi saboda haka wannan shine matsayin da muke ciki in dai bai gyara ba in an fadi a kujerar gwamnati a jihar Kaduna za mu ba mu karfi laifi cewa ɗari bisa ɗari shekadu amma ku za ku bi wannan tafiya ko ko tunda kuna da damuwa kuma ba za ku yi tafiyar ba mu yan pdp ne ko ba za mu fita ba amma aikin da za mu yi za mu yi a matsayin mu na yan pdp ba matsayin mu na wanda muke takara ba da alamu dai kalaman tsohon gwamnan jihar bauchi muhammad Abdullah abakar ya kara kawunan magoya bayan da aka ce sun fara taho mu gama tunuma dai magoya bayan tsohon gwamnan da suka ga wasu daga cikinsu sun koma cikin jam'iyyar pdp suka kira wani taron da ɗaya daga cikinsu honorable isa matori ya tabbatar da duniya suna cikin jam'iyyar apc don su yanzu ma suka ga gurin zama wannan abin da suka ɗauka kwangila ce ba ba tare da ita ba ma da ita kuma mun ɗauki wannan mataki ne saboda mun samu hujja daga shi kansa shugaban mu gabriel mai abubakar ya fito ran ashirin da ga watan august wanda ya nuna cewa shi yana apc amma ba zai hana kowa wanda yake ganin cewa zai kuma ta tafiya ya kuma fara aiki to wannan dalili ya sa muka ga dajin ta wuta kan apc muka ga ya zama dole mu tabbatar wa jama'a mu da tafiyar apc cewa muna nan a apc in allah su sai dai architect audu sulaka tagun din da shine ya takarar mataimakin gwamna ga tsohon gwamnan jihar Bauchin ya ce wulakanci suka ga ana yi wa tsohon gwamnan a cikin jam'iyyar APC da da su suka kafa ta shi yasa suka koma jam'iyyar PDP da suke ganin a can ne za su samu dama. Shi dai mai gidan namu mai Abubakar ba zai ce ba zai bar APC ba amma ba zai hana kowa yin ra'ayinsa ba. To mu da kaga mun kafa wannan kwamiti ra'ayinmu ne tunda mun gane ba sa son mai gidan to mu ba sa son ko ba za ka je ka zo na wurin da ba a san ka ba to mu ai APDP ka je da ko makarar yan mai da da suka koma NNPP da ko da da suka tsaya APC to amma mu mun dawo PDP dan mu kuso mu supporting gwamnati wani abu ma da ya burge mu da gwamnatin Kaura duk projects din MA Kaura ya karasa to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan kujerun da ake ganin da su suke takama domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 262 ne su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe babu wata gaddama kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dai abdulwahab muhammad na jihar bauchi da abokin aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa sai kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ke ta ƙara sama sai kuma ni isa lawal ikara da kan shirya in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Dalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sunana ibrahim abubakar adam alfullati daga kungiyar shamsul islam da farko dai musamman nasiha ta yau na so in yi ma yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa makasar na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roƙe ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda ka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli ga baki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Masha Allah yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarai a takaice. To Hanifa Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa daɗewa kan karagar masarautar ƙasar Elizabeth ta biyu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alƙali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana. na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump.